الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الطبقة الثانية الإمام yana mana bayanin sharhin wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa mutane gida uku a game da ilimi da shari'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da su annabi sama ya kamanta mutane da ƙasa ƙasa ƙasa gida uku to mun ji ƙasar farko ita ce ƙasar da idan ruwan sama ya sauka cikinta sai ta shanya ruwan sai mutane su yi shuka sannan su samu kuma ruwan rijiya su samu ruwan ƙoramu su samu ruwa dai shine sai malamai suka fassara wannan ƙasar da malaman fiƙihu kenan masana fiƙihu waɗanda suke da damar da za su yi istinbati suke da damar da za su shiga cikin alkur'ani mai girma da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su ciro hukunce-hukunce a babakatu saniya to sai ƙasa ta biyu fa innaha hafizatin nususa ita wannan ita wannan jama'ar da aka kamanta ta da waccan ƙasar, to hafizatin nususa ita ta haddace nasusa ne wa kana hammuha hifzaha wa dabtaha sai ya kasance babbar manufar wannan wannan jama'ar hibzaha shine su haddace hadisi su haddace Ƙur'ani, wa kuma su tsare a cikin kwakwalansu da zukatansu in sun tashi karantawa su karanta da kyau hadisan wa sunnatan wa abin qur'anan wa sunnatan qur'anin da suka haddace ba za a rika jin gurbani a karatun su ba sun haddace shi da ayar da ake bukata wasu ma sukan haddace har a tambaye su nan ba aya kaza a sura kaza sai su kawo aya sai a ce musu aya ta aya ta 50 a cikin suratu ali imran shi kai ka ji sun jawo ta sun haddace hadda nambobi akwai su irin waɗanda za ka ga sun iya ɗaukar ƙur'ani da a ce ya halarta a karanta ƙur'ani mankusan a karanta shi ta baya ta baya to za su iya yi hakan aka dawo janibin ɓangaren hadisi su mahaddatan hadisi wannan ita ce manufarsu fawara da hannasu wa talakau minhu sai mutane su gangara wajensu shine fawara da hannasu sai mutane su gangara wajensu wa talaqqawha minhum sai su je su karɓo wannan ilimin daga gare su su gangara su je su anso su aikin su shine a karɓi wannan hadisin a karɓi wannan ayat daga wajensu amma bacin wannan ba su da ahliya ta istinbati ko da suna da ahliya ta istinbati to ya kaɗan ce wannan ahliya ba kaman waccan tsabakar ta farko ba fastanbatu minha wastakhraju kunuzaha waɗannan mutanen da suka je wajen su ba su ba ba su kan kansu mahaddatan ba kun ga an ce fa malam ya ce mana fawara da hannasu sai mutane su gangara wajen su mahaddatan nan wa talaqawha minhum sai su je su karɓo waɗannan nassosan da waɗancan suka haddace daga gare su fastambatu minha sai su rika istinbati a ciki wastakhraju kunuzaha sai ka fitar da taskokin wannan nassosan wattajaru ha su zama ma kamar sun yi kasuwanci da ita sun ci riba wa ruha sannan su je su shuka waɗannan nassosan fi ardin ƙabilatin lizzar'i a wata ƙasar da za ta iya karɓan shuka wanne baci da kuma tsiro wa ha kullum bi hasabihi kuma kowane mutum zai je ne ya gangara ya karɓo abin da zai iya karɓowa a wajensu gwagwadon abin da Allah ta'ala ya bashi na shi ma fahimta da hadda su waɗannan su ne hafazatul umma su ne mahaddatan al'umma su ne alarammomin al'umma sun haddace ƙur'ani sun haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam amma la ahliyata lahum fil istinbat ba su da iko na fi istinbat su mahaddata ne in ka jawo hadisi daya in ka jawo hadisai kai kuskure kana dan canza abin nan za su ce maka ba daidai kai ba wannan yana tasiri amma in ka zo in ka zo kuma ka zo ka ce da su maka bayanin hadisin ba za su iya ba Allah bai ba su wannan damar ba shine sai mala yace Allah ta'ala ce qad alima kullu unasin mashrabahum qad alima kullu unasin mashrabahum kowaɗanne mutane sun san mashaya sun san inda za su zuwa su je su shawo ce kowa ya je shawo gwagwadon irin baiwar da Allah ya bashi shi ma wa ha'ula'i ihumun ladina qala fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ire-iren waɗannan su ne waɗanda annabi sama ya faɗi game da su yace nabbagha Allahu ra'an Allah ya haskaka ma mutumin da sami'a maqalati ya ji hadisi na ya ji batuna fawa'aha sai ya haddace wannan hadisin sun ma'addaha kama sami aha sai je isar da wannan hadisin kamar yadda ya ji ba wai ba inci bai rage ba bai kara ba wannan hadisin wasu malamai sun istinbatin suna ganin ba a riwayar hadisi da ma'ana inda suka ce annabi nan ya ce na Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha thumma kama sami'aha a riwaya bil ma'ana ko ba kama sami'aha bane annabi sallallahu alaihi wasallam misali ya ce innamal a'malu bin niyyati sai wani ya ruwaito sai ce innamal af'alu bil maqasidi kan niyyat ce al maqasid wal af'alu hiya al a'malu nafsuha amma riwaya ta bil ma'ana to shi yasa ayi riwaya ba da ma'ana ba ayi riwayar lafazi da lafazi ita ce riwaya da tafi amma riwaya bil ma'ana to ita ƙasa take kuma an yi saɓani a game da ita akwai malaman hadisi da yawa da suke ganin bata ma halasta ba wasu kuma suna ganin ta halasta amma suka ce li alimin ga malami malamin da ya san abin da yake yi shine aka halasta masa a lokacin da ake riwaya riwaya da ma'ana to fa rubba hamilin ghayru faqih annin su mai ce so tari zaka samu akwai hamilin mahaddaci amma ghayru faqihin ba amma ba da fikihu ya haddace hadisi amma ba zai iya maka istinbati ba ba yi da ahaliya ta istinbati tsabagen hadda a gare shi amma idan ka ce masa ya kawo me ya fahimta a cikin hadisin ba zai iya ma bayani ba wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu sannan sutari tari zaka iya samun kuma wanda yake dauke da fikihu ya je ya kai ma wani shi kuma ya fi shi lugugui ta nasu. shi abinda ya iya istinbati a cikin hadisin kila abu biyar idan ya je ya kai ma wani sai ya masa sai ya fitar masa da da fikihu fikihu fikihu fiqu guda hamsin kaga ya kara arba'in da biyar a nasa kuma shi ne ya ruwaito masa hadisin a wajen shi karantar da shi hadisin kun ga na farko rubba hamilin ghayru faqihin na biyu kuma me rubba faqihin ila man huwa afqahu minhu rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu na farko bai kai na biyu ba na farko mujarradu hamilin ne na biyu kuma hamilu fiqhin ne amma me bai kai wanda kuma ya kai mawa ba bai kai shi a fiqhu ba shi ya fahimci kaɗan sai ya je ya kai ma wani shi kuma wancan din shi kuma sai ya lugwigwita ta sai ya fitar da abubuwan ban mamaki a sha mamaki ka je abubuwan da za ka fitar a ciki to wannan hadisin shaida ne shi da yake yi a kan wannan tabaqar ta biyu tabaqar hafaza hafaza hafazati dubbat mahaddata masu tsananin sosa amma kuma babu fikihu Allah bai ba su wannan damar ba to su ma suna da alkhairi a cikin al'umma al'umma na da bukatar irin su wa hada abdullahi ibn abbas hibrul ummati ga misali da zai tabbatar maka da haka ga sayyiduna abdullahi ibn abbas shine hibrul umma ko habrul umma shine tawwada wannan al'umma shine malamin wannan al'umma wa al qur'ani sannan kuma shine mafassarin alqur'ani duk tafsirin da kake nema na qur'ani to sai na abdullahi ibn abbas shekul islam tamiya a cikin muqaddima ta usulut tafsir ya da yake bayani akan tafsirin da yafi ya fifita tafsirin al arba'a al-khulafa'ur rashidun al-arba'a yace sannan tafsirin da aka ruwaito daga ibn abbas wannan irin nau'ukan waɗannan tafsiran to su ne mafiya daraja mafiya tsadar tafsirai to gashi misali ne shi miqdaru ma sami'a min annabi sallallahu alaihi lam yablugh nahwa al-20 hadithan kwata kwata abinda ibn abbas ya ruwaito daga annabi sama kai tsaye ya ji daga manzon sama bai wuce hadisi 20 ba kai tsaye a ce maka hadisi hadisin da ibnu abbas zai ce sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulu. Da wuce hadisi ashirin ba ila wannan ya daure ma kowa kwakwalwa hadisan da ibnu abbas ya ruwaito kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su wuce ashirin ba alladhi yaqulu fihi sami'tu Hadisan da ibnu abbas ke cewa sami'tu kaga yana nuna cewa an dari isama jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai tsaye ba su wuce ashirin ba wa ko kuma ya ce na ga annabi yayi kaza da ido na amma wa sami al min as-sahabati shi dai ya ji da yawa daga wajen sahabbai wa burika fi fahmihi sai aka sa masa albarka a cikin fahimtar sa wal istinbati minhu da aka masa albarka a cikin yadda yake istinbati hatta mala ad-dunya ilman wa fiqha har sai da ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu ya cika duniyar nan da ilimi da fiqhu amma hadisansa kakab wanda ya haddato daga annabi sama kai tsaye daga annabi sallama al-ahadithul qawliya da al amaliya ba su fi ashirin ba haka malamai suka bibbi suka tabbatar sauran da a wajen sahabbai yake ansa shi yasa idan ka je kana karanta tarjamarsa za ka ga sahabban da ya riwaya a wajen su suna da yawa ya riwaya daga baban shi ibnu daga abbas abbas ibn abdul muttalib ya riwaya daga abubakar ya riwaya daga umar musamman umar umar ya fi riwaya sai na abdullahi ibn abbas ya fi riwaya a wajensa da yawa shi yasa ko sai bukhari mutum ke karantawa zai ga hadisan ibn abbasin wanda yake daga sai ya ce umar ya faɗa masa suna da yawa to amma da ya in ya ruwaito shi kuma sai ya fi su fahimta saboda tasirin waccan addu'a Allahumma fakkihu fid din wa 'allimhu ta'wil فكحه في الدين وعلمه التأويل قال أبو محمد بن حزم الإمام ابن حزم الظاهري يشي وجمعت فتاويه أن تتغ فتوين ابن عباس في سبعة أسفار التفيئر الناس نتندع أسفار جمعين السفر السفر للتاتي جمع سيأتي الأسفار تو أن tattara littafai بقي kibar manya-manya su ne suke bayani akan fatawoyin ibn abbasin wahiyya bi hasabi ma balaga jami'aha wannan gwaggwadon abin da wanda ya tattara su abinda da ya zo masa kenan wa illa fa ilmu abbasin kal in ba haka ba ko ina ka ce littafai bakwai littafai bakwai kawai ga malamanmu da suke wannan rayuwa a wannan zamanin sai a tattara fatawoyin malami mujalladi arba'in فتوين الشيخ بن صالح الفيمين فتوين سب فتوين سب مجلدين وني مجموع الفتاوى مجموع فتاوى ابن الأثيمين مجلدات النبي من بعض مجلدات آل الشيخ بيرا سبينا نندري مجلدات تب فتوين سجا سنو سنا ديوا تو ابن عباس يشي تو علم ابن عباس كمان بكفوني wa fiqhuhu wa istinbatuhu sannan sa da yadda yake ciro hukunce hukunce wa fahmuhu fil qur'ani da fahimtarsa da yama alqur'ani bil mawdi alladhi faqa bihi nasa lalle waɗannan suna sun kai wani matsayin da ya wuce mutane da su so daga wanda ya kaga ya tattara um, fatoyin ibn abbas ya ce ba su wuce littafai bakwai ba to abin da ya kai gare shi kenan abin da ya gani kenan amma ilimin ibnu abbasin ya wuce ya wuce ya ce shi yasa malamai al-imamu suyuti yace wal bahru awfahum fatawa wa umar wa najluhu wa zawjatu al-hadi al-abar yana lissafa sahabban da suka fi yawan fatawa yace wal bahru kaga sai siffanta shi da baharu tekun nan ibnu abbasin kenan awfahum fatawa duk shi yafi sahabbai yawan fatawa wa umar sannan sai sayyidina umar wa najluhu sai ɗansa dan sawa ibnu umar sannan wa zawjatul hadi abar sannan sai matar annabi sallallahu alaihi wasallam alhadi mai shiryatarwa al'abar wanda yafi kowa da'a ga Allah nana Aisha radiyallahu ta'ala an hakina. to waɗannan sahabban suna su suka fi kowa yawan fatawa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to ibn abbas ne ke gaban su amma kuma ku duba ku gani to yanzu na ibn al-qayyim me yake nuna mana sayyiduna abdullahi ibn abbas su ne tabaqatul ula tabaqatu الفقهاء المستنبطين المجتهدين masu istinbati hadisan da ya riwaya kai tsaye daga annabi sama ba su wuce ashirin ba amma in ya ji hadisi daga sahabi to sai sahabin fahimta yakan je wajen zaid ibn sabit neman ilimi zaid zaid ibn amma sai a faɗi ibn su su ɗari sannan sai a faɗi zai da su ɗaya haka ne ko ni riwaya a wajen su sannan ko su, sahabban ma irin su sa'adu muna biyu wa da wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa wanda kafin ka ji an ambace su a duniyar ilimi so ɗaya an ambaci ibnu abbasin su ɗari to kaga shi na cin tabaka farko da Allah subhanahu ta'ala ya basu kaifin kwakwalwa da iya istinbati in sun je sun karbi hadisi a wajenka to sai su fika kuma <laughs> to kaga shine wannan to an ce lokacin wannan yayi wallahu alam Allah ya kara ganar da mu